Bismillahir Rahmanir Rahim duniyar shahara kashi na 23 Hajiya Badi'a kuwa sai juyi take kan gado tana jin kalamun mijinta kamar yanzu ne yake gaya wa zumrarsu cikin sanda da dabara ta sake barin gadon ta shiga ɗakin zumra tana nan zaune yadda ta barta ko gyangyaɗi ba sai ba a hankali ta zauna gami da kiran sunanta zumra ko ba ta dago ba ta san mai magana mahaifiyarta ce cikin dishashiyar murya ta ce hajiya da gaske yau aliyu ya kwanta da wata mace ba ni ba yau da gaske wata macen gida wata na can na tana bacci da mijina sai da ta sau ɗauke idan ta akan nata ta ce zumura ko ya kwanta da wata har da laifinki domin din domin da kin haddace littafin da na dora ki akai da da wuya wannan kaddarar ta gifta Ran tana tuƙin zafi ta ja kuka ta ce ta yaya zan fahimce shi in ba shi kulawa bayan ya mai da ni abin tsana abin kyamarsa Hajiya bin Aliyu nake kamar karya shi kuma sai nisa yake min kamar wata annoba. Ko magana nake masa baya kula ni hatta wayar hannunsa ta fi ni kima a idonsa kin ga kuwa duk abin da zan masa baya da wani tasiri. Hajiya ba ni da kike gaya wa Logan ɗa namiji ba. Na san kowace mace na iya fahimtar mijinta ta bashi kulawa ba sai an koya mata ba, amma hakan ba za ta yiwu ba sai ta ga damar yin hakan a gurinsa. Mace ba ta manne wa mijinta har ta tarire shi sai in ya aminta da hakan. Hakan kuma na faruwa ne ta dalilin so to ni Aliyu baya so na bare in yi tunanin kauna shi yasa ya biyo ta wannan hanyar dan ya ciwon mutunci amma wannan alkawari ne kuma wallahi tallahi sai na da da sauri hajiya a ta rufe mata baki da cewa kar ki soma zumura kalmar kisa ta kalmar kisa ta sha gaban yadda kike hasasowa na rasa wace irin zuciya take ce da ke da ba ta jin maganar kowa sai abin da kika kitsa za ta yi hawaye na mata layi ta ce bayan kisan meye maganin matsalata me zan yi na rage zafi da raɗin da aliyu ya jefa rayuwata haƙuri tare da rungumar ki domin sha'ani na aure dole yau ka ga fari gobe ka ga baki duk macen da ke ibadar aure to ba ta jin daɗin zaman aure ɗari bisa ɗari idan kuma har ta ce tana idan kuwa har ta ce ɗari bisa ɗari take a gidan mijinta to tabbas ta faɗa ne a fatar baki domin aljanna mun riga mun sani ubangiji ya zagaye ta da abubuwan ki ba na soyayya ba ganin kamar saƙon na shiga kunnuwan zumra yasa ta ci gaba da cewa na sha gaya miki irin wannan kishin na mus na maguzawan mata ne matsayinki na musulma ya kamata ki dinga tuna akwai lahira kuma akwai wata shari'a a can shari'ar da za a yi ta gaban wanda sanayya ko kuɗi ba za su yi amfani ba ki yi wa aliyu addu'ar shirya tare da fatan ubangiji ya mallaka soyayyarki cikin zuciyarsa ire-iren waɗannan shawarwarin su ne hajiya badi'a ke ta bawa zumar kamar yawun bakinta zai kafi hajiya liba kuwa sai juyi take akan tabar kamar na tsananin faduwa cikin zuciyarta sai roƙon allah take sa aliyu ya fahimci fyaɗe aka yi wa hibba ita dai har ga allah ta zaɓi ta ɓoye hakan ne ba don cutar da shi ba sai dan kawai kar ya ce ya fasa aurenta domin an yi haka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ta gani da idanta ba labari ba an fasa auren an fasa aure kawai saboda matsalar faɗi tana ji a ranta in kuma ta sanarwa aliyu ya ce ya fasa meye makomar hibba nan gaba ta tabbatar idan ta rasa shi ta rasa mijin aure duba da mazan duk sun koma turawa tauraruwa mai wutsiya haka da yanayin ke tafiya a kowane bangare babu wanda ya rinsa misalin karfe biyar da rabi lokacin da aka fara kiraye-kiraye kiraye-kiraye domin bautar Allah Aliyu ya yi zumbur ya miƙe zuwa masallaci yayin da Hibba ta yi ta tashi amma azabar ciwo da take ji kasanta ya ki ba ta damar haka hannu ta kai ta ɗan taɓa wurin sai ta ji shi sake kamar ba nata ba ta sani ba ko ta sani ko wani bai gaya mata ba ko wani bai gaya mata ta lalace ba ta fahimci Aliyu ya nakasa mata farji farji lamo ta sake yi ta ɗan ja gyalanta ta rufe jikinta game da rushewa da wani irin kuka sai da ta yi kamar mintuna biyar kafin ta iya furta ya zan yi da rayuwata sai an nuna min so daga baya a nuna min kiyayya wani irin laifi ne na yi wa abana da har ya zaba min wannan rayuwar na gaji hmm na gaji kowa baya sona kowa yana hantara ta kowa ya tsane ni me yasa ba zan mutu ba ni ma in huta da wannan uku ba me yasa kamar daga sama ta zuciyarta na rada mata cewa ki kashe kanki kawai ki huta shine mafita gare ki batilla cikin kwarin gwiwa ta bude ta da suka yi sharkaf da hawaye cikin yanayin jimami ta soma kallon tulin kayanta da ke gefe a baje ba a jera ba kai tsaye zuciyarta ta raya mata da ta duba cikin botukanyan nan da ke take hankuwa ba a rasa wuka tana zubar da hawaye da ke hawaye ta ja cikinta zuwa wata ja jikinta zuwa wajen da kayan suke tun kan ta buɗe botikin idon ta suka yi tozali da wukar cikin wata tukunyar tafuwar abinci hannunta na karkarwa ta kai ta jawo wukar gami da cire mata farar takardar da ke yana da ita har tana runtsa idanuwanta da ƙarfi da niyyar cika wukar daidai saitin nononta na hagu ta nuna littafin da da mamanta ta bata wanda aka yi wa inkiya da waye majina da sauri ta bude idon ido gami da jawo wata roba mai kama da akwati sannan cikin yanayi mafi ban tausayi ta saka jinsin adama. ta saka jinsin bil'adama kuka ta saka hannu ta buɗe robar a hankali ta jawo littafin don lokacin da za a kawo kayanta ta jere ita ta saka shi ciki da hannunta ruwan hawayen na ɗiga akan farar takardar littafin ta soma rubutu kamar haka mama na ki gafarci tilon yarki domin na san abin da na yanke hukunci a kansa ba zai yi miki daɗi ba ko kaɗan amma ina da yaƙinin soyayyar da kike min za ta saka ki yafe min kuma ki bi ni da addu'a har cikin kamarina Mama na ni yarki yau ina miki wasiya ki jure na ki dogara ga Allah, ki kasance mai tawakkali domin hakika Allah zai isar miki ya musanya miki da abin da ya fi ni zama alkhairi domin ni din ba alkhairi bace a gare ki. Duk wannan wahalhalun kina yin su ne sanadina. Da ba na raye da duk hakan bata faru ba. Na gode miki sosai Allah ya biya ki da kyauta mafi matsayi a duniya da kuma gobe lahira. Daidai nan ta dakata da rubutun ta sa gefen ta ta share hawayen da suke ambaliya a fuska. Sannan ta ci gaba da rubutun mamana ina jin daɗin kiran sunanki ko da kuwa ba na tare da ke kuma karki kuka ko hargagi akan mutuwata domin a islamiyyar mu ji malam samba na cewa Allah baya son mutanen da ke kuka ko hargagi yayin da suka rasa yan uwansu saboda hakan yana nuni kamar ba ba su gode wa Allah ba akan rayuwar da yan uwan yan uwan nasu suka yi a duniya mama na tuna kin rasa danginki da yawa kin kuma rasa masoyanki da yawa kin rasa iyayenki duk a wannan duniyar kuma kin yi kuka kin yi takaici amma kukan bai yi maganin komai ba don haka nake roƙon ki bi ni da addu'a kar ki yi min kuka kin jimawa na ta kaina don Allah ki yi min wannan alfarmar sai roƙon na gaba in lokaci ya baki dama ki samu wata tsatsiyar marubuciya ki bada labarin labarin mu a rubutu mu koma mu kuma ba mu mu ko ba mu amfana ba buƙatar mu sakon ya kai ga dimbin mazajen da suka ɗauki cin zarafin ya mace ba a bakin komai ba waɗanda daddaka da suke yi ma 'ya'ya mata sabida akwai daɗin duniya ko su samu shahara a cikin duniyar su tuna wata rana za su tadda Allah lokacin da babu sanayya bare cin hanci a nan duniya kuma mata da yawa sun kashe kansu kamar ni wasu sun zama karuwai wasu sun rungumi shaye-shaye wasu sun haukace wasu na fama da tsangwama daga takwarorinsu mata duk da ikirarin babu bahaushe na cewa ciwon ya mace na ya mace ne wasu kuma bakin cikin su abin ya yi sanadiyar su idan kuwa su mazan ba su ji ba to gwamnati ta sani muryar mata ta yi mugun rauni wurin faɗar ana daddakar su ba tare da laifin komai ba sannan gwamnati ta sani ba ba ma iya fitowa mu faɗawa wa duniya an zalunce mu an raba mu da darajar mu ta 'ya'ya mata saboda faɗar ma aibu ne ga jinsin mu domin ana faɗi shi kenan ya zama abin tsegumi da karkaro mana bakin jini rashin aure idan kuwa an yi shahadar auren mutu hakika ba ma rabuwa da gori hakan yasa nake so gwamnati ta yi tunanin hanyar da za ta kawo gyara kai tsaye a daina cin zarafin 'ya'ya mata a wannan yar takaitacciyar duniya domin mu ma mutane ne kuma mu ma muna buƙatar 'yanci fiye da 'ya'ya maza kasancewar ana musu kallon duk ana musu kallon duk abin da suka yi ado ne mai cike da kyalli akasin mummu mata daga haka ta dasa aya da kalmar ina miki dubun Ina miki dubun ta ta'aziyya Allah ya baki hakurin jure rashina mamana sai ta rufe fejin ta buɗe wani gaba ta soma da honi ka yafe min domin na karanta tsallar ƙiyayya da kake min a ƙwayoyin ko wanda har ta kai ba tare da wannan ko ba tare da tunanin komai ba ka ƙara ya gani ta yadda zan zama bani da amfani ga kowane ɗa namiji a duniya kuma ka sani ban yi nadama ba kasancewar wannan aikin da mahaifina bai karasa ba ne ta karasa masa a sannan goron talla ba kai karya ba ni yar talla ce kuma almajira sai dai ina da ja a kan akan gidadanci da shegiya domin ban mallaki ko ɗaya daga cikinsu ba zargin da ka yi wa mahaifiyata na mutuniyar banza shi ma ka yi kuskure amma a nan zan yi ma wazirin jahilci tare da tunatarwa akan abin da annabi ya ce ka ku da zato domin kuwa shi mafi karyar labari ne hadisin yana nan cikin haƙƙal mubinu page na farko lamba ta biyu kuma ka sani ni kaina da ni kaina da ban gama gane duniya ba na kan zauna na ce anya a zamanin nan za a samu mace mai kirki kamar mahaifiyata amsar shi sai dai rabon tunda har sai dai rabo tunda har duniya ta kare na kwarai ba sa karewa a hakan nake son sanar maka ba a titi ya sai da budurci na ba mahaifina ne ya raba ni da shi na bar maka duniya tare da yafiyar abin da ka min sai wata rana kuma ina son ka daga haka ta rufe littafin ta ɗauko wukar ta rintsa idanuwanta duka biyun da ƙarfi ta cika wukar gefen da ya fi ko ina yi mata zafi da zogi kamar an caccaka mata allura ba tare da ta ji ba tare da ta ji zafin ya ragu ba ta sake tasko wukar daga naman jikinta ta sake dabawa aiko jini ya yi tsari ko ina sannan ya soma bin hannunta yana ɗiga tamkar an kunna famfo kamar akwai mutum a kusanta ta soma babayi da hannuwanta can ta buzuki kalmar mamana daga haka ta yi shiru alamar an bar wannan duniyar an ritsi wata duniya la haula wala quwwata illa billahi aliyul azim aliyu kuwa tunda aka fara sallah babu abin da yake yi sai istighfari sosai zuciyarsa ke gaya masa bacin ran uwa da uba ne ke masa waiwaye amma ba haka ba ya san tunda bai shiga gonar wani ba Allah ba zai ba da dama a shiga tashi gonar ba haka dai ya kara sallah kansa na a zazzaɓe ciwo na azababban ciwo ya so ya tsaya yi wurdi amma ciwon kan ya matsa masa ba dan ya so ba ya fito daga masallacin zuwa gidansa yana rike da kansa ko kallon ɗakin hibba bai yi ba ya wuce abinsa har ya kai matakalar bene ya tuna wayoyinsa na ɗakinta cikin tilastawa kai da rarrashin zuciya ya sauko domin ɗauko wayoyinsa abunka da zuciya yana kai bakin kofar ya tsaya cak ya yi bakikirin da rai kamar wanda ya samu uwa da uba bai samu kamar wanda ya rasa uwa da uba bai samu damar kuka ba da dai ya ga kansa na ci gaba da ciwo kuma baya iya kiran sunanta a doron harshensa domin ta bashi wayo ta bashi wayoyin shi dole ya nuna wa zuciyarsa fin karfi ya shiga ɗakin sai dai me yana kada kafafuwarsa na hagu yana kada kafarsa ta hagu ta yi lalle da jini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata irin razana ya yi da sauri ya kalli kafarsa cikin mamaki da kaduwa ya ce jini tare da juya wuya ya kai kallonsa ga inda jini ke kwararowa karab ya yi tozali da hiba kwance jerar reran jage-jage da jini wata irin karkarwa jikinsa ya dauka ya rinsa idanu da faɗar zumra sannan ya sake buɗe idon zuciyarsa da kwankwasawa saboda tsoro da tashin hankali sai da ya dauki mintuna biyu ko kyautawa baya yi kafin ya sarrafa kansa zuwa wurin hibba ba tare da ya san me ma zai yi ba ya rungume ta ga baɗai a kirjinsa yana jijjigawa tare da kiran sunanta da duk ƙarfinsa wanda tsananin kiran da yake mata yana tsala ihu ya sa mai gadi ya jiyo sauti a guje ya shigo yana mai bin sautin muryar ko da ya kawo tsakiyar falon aliyu ya ci karo da aliyu ya fito kace kace da jini hawa yana masa turereniya a fuska ga alama baya tare da hankalinsa domin bayan rawar jiki da nuna mai gadi ɗakin babu abin da yake yi mai gadin shi ma rasa rasa mai zai yi don jinin da ke jikin aliyu kadai ya tabbatar masa tsinaniyar matarsa zumar ta yi kisa a gidan kamar yadda ta tawa a gaban idonsa da ya ga shirin ba zai amfana musu komai ba ya yi karfin hali ya kira abdul hadi cikin tashin hankali ya ce ka zo gidan mai gida ba lafiya kila ma uwar gidan ta kashe amaryar da aka kawo jiya jiyan nan wata irin razana yi da ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin mintunan da ba za su bi biyar ba ya jiro gidan a gigice yadda ya sami aliyu jingine da bango yana hawaye ya tabbatar masa lallai an kashe yar mutane cikin yanayin tashin hankali da zaucewa ya shiga ɗakin da ya san na hibbatun lani kwanciya hange ta cikin jini har yanzu wukar na ta na daɓe a saitin nonanta sai da ya rufe ido ya buɗe su tare da cunkuso hawaye da sauri ya yi baya baya yana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'u yaushe zaura ta dawo ne har ta yi kisa muryar aliyu na rawa sosai ya ce dan allah dan annabi abdulhadi ce min zaura ta kashe min hibba maimakon amsa sai shiru ya ratsa mai tafe da juyayen kuka mai ban tausayi cikin muryar jimami mai gadi ya katse shirin da cewa mai gida duk da ban ga matar ba ya kamata a kai ta hospital ilan dogon su matai ba tare da jinkirin komai ba suka ɗauke ta sai wata babbar asibitin gwamnati da ke nan kusa da su amma a doka irin ta asibiti suka ce wannan criminal case ne ba za su amshe ta ba sai da jami'an tsaro abdulhadi bai tsaya ba su amsa bai ciro id card ɗinsa mai nuni da shi ɗin jami'in tsaro ne na farin kaya ba tare da ma'aikatan sun jira komai ba suka ba wa leburori umarnin ɗora hibba bisa gado mai taya domin shiga da ita a&e suna shigewa da ita aliyu ya kifa kai da gwiwa yana kuka mai tsanani tare da zuba addu'o'i iri-iri wanda hakan sai da ya jawo hankalin jama'a suka fara lallashinsa suna tausaya masa kamar yadda suke tausaya wa hibba domin a gaban su suka aka shiga da ita ɗakin 'yan kaddara abdulhadi da ya ga kukan amininsa ya yi yawa sai ya tsaida nasa hawayen ya tsaida nasa hawayen ya durkusa gabansa yana haba aliyu kai fa musulmi ne me yasa ba za ka yadda da kaddara ba me yasa ba za ka yi tawakkali ba in Allah ya so duk halin da hibba ke ciki sai ka ga ta ta taka ƙasa maimakon ya shiru sai ya sake rushewa da wani irin kuka kukan ya ƙara taso masa ne ba don komai ba sai don tuna yadda daren jiya ya kasance masu sai yanzu yake jin tsanar kansa da bai bawa da dama ta shi labarin ta ba kila ma wannan fyaɗe da aka yi mata ne shine silar gararin su to amma yaushe zumra ta shigo gidan babu amsa wata zuciyar ta ce kila kuma idan ta kashe kanta sanadin daren ta da kan munana ba tare da jin ba'asi ba da karfi ya girgiza kai ya ce ba za ta taba aikata haka ba babu ma inda za ta sami wuka domin ba a kawo ba kawo ta da ita ba haka ya ci gaba da kuka yana ji dama a dawo da rayuwarsa baya da bai yi wa hibba abin da ya mata ba gefen su dali zaune yake yana ba wa momi baki akan ta rungume kaddara Allah ya nufa Allah ya nufa Aliyu sai ya yi wannan aure tana shirin bashi amsa sai ga kiran Abdulhadi ya ci wayar dadi cikin azama ya dauka ko sallama ba su yi ba ya mu ba shi labarin abin da ke faruwa cikin kuka da tashin hankali dadi bai ma da jin labarin abdulhadi bai dafa kai yana ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin tsoro momi ta ce me ke faruwa ne da ƙar ya furza da iska ya da iska ya ce zumra ta cika alkawarinta ta kashe yar mutane da aka kawo daren jiya wata irin firgita momi ta da ambaton kisa faka ce ya ce tabbas za ta aikata domin wannan ita ce kadar zaren da ta shirya shiru tai tana jin kalaman kamar a mafarki don bata taba zaton kishin zumra zai kai ga kisa ba alhaji yusuf kuwa yana kan yi wa zumra fada sai ga kira ya shigo yana dauka shi ma abdulhadi ya shaida masa an kashe amaryar aliyu ba alhaji ba ya hajiya a hatta zumra da ke ikirarin kisan ba ba dare ba rana sai da ta zabura ta maimaita an kashe mu amaryar aliyu shekeke alhaji ya dube ta da kallo mai tafe da ma'anar wace irin tambayar raini ce haka bayan ta fi kowa sanin ainihin wanda ya yi kisan Hajiya ya kuwa duk inda jikinta yake ya yi sanyi don ta san ko magana suke sautin haƙƙun sautin haƙƙun na fita duniya ba za ta taɓa wanke zumra ba haka dai cikin alhini hajiya bari da alhaji suka fice daga gidan zuwa hospital suna fakin momi da dadi har da nur na fakin kusan tare suka fito babu wanda ya gaisa da wani suka nufi wurin da suka hango abdulhadi rike da hannun aliyu suna zuwa kafin su ce wani abu wata siririyar ma'aikaciya ta fito fuska haɗe ta cewa waye yan uwan hibbatullah aliyu mufi ya kwace kansa daga rikon da Abdulhadi ya masa ya ce ga ma'aikaciyar ya ce ga mu ni ne mijinta.